musan wannan ko da mutum baya kungiyarka to yanzu wannan maganar ita ce hadithul majalis wallahi har wasu malamai ba su bincike ba sun karan ne kawai akan sun yi gini ne kawai wanda ya faɗi maganar ba dan kungiyar mu bane don haka abin da ya faɗa ba haka bane ba tare da sun bi maganar ba kai akwai mutumin da kana ba da lambarsa kana iya kiran shi wane me ka faɗa akan kaza ya kace kaza ni ina ganin abin da ka faɗa kuskure ne ƙarshe sai ka mai gyara kai da shi tsakaninka da shi da ubangiji ba tare da wani ya ji ba ko ya gani amma ba haka muka ɗauka ba irin maganar da ake yaɗawa saɓanin abin da aka faɗa ana son sai an wulakanta ne sai an jingina masa mummunan abu wannan ba daidai ba ne abin da ya sa maganar ta riga ta yaɗu ko da tsokacin da na jiya kusan mutum sama da dubu sha biyar sun gani tsakanin har yanzu bai kai 24 hours ba to ashe kaga abun ya me ya tafi inda baka zato don haka kowace irin mutane sannan wata gaba abin tsoro kai da ba malami ba matsalan malamai ne ya kamata ka ja bakinka kai me kai shiru ka kyala malamai kai dai ka sa kunne amma ba kai ne za ka hukunta malamai ba malamai ne ya kamata su yi magana akan me akan matsalar da da ainihin shafi malamai wannan ya kamata mutane mu kiyaye ba kowace magana za a faɗa a Facebook ko a Twitter ko a wata kafa ka yi comment ba idan ba ka da ilimin comment akan wannan magana ka yi shiru da bakinka domin duk abin da ka rubuta sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama jama'a muna ganewa wannan shine jan kunnen da nake so in wa kaina da kuma ainihin yan uwana musulmi ko da ba ka son mutum ko koda baka ka ƙungiyarsa ko da ba ka da fahimta irin tasa Allah ta'ala ya ce wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adibi Allah ce kada jin zafin wasu mutane ya hana ku ku yi masu adalci Allah ce ku yi adalci adalci shine aqrabu littaqwa shi yafi kusa da tsoron Allah wannan adalcin da za ku yi na barura yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci kasancewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halatta mamace ta bada jikinta a yi fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in ba ta ci ba za ta iya mutuwa an gane in ba ta ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma zaka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne. ta ba da kanta amma fa sai in duk ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan darura ta yadda har yanzu ba zan faɗi fa wanda ya yawan ba amma zan gaya maka darura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe ka cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai israf ne ba ana nufin wai sai ga ka za ka mutu in mutum gashi zai mutu kuma an gama wahala to shari'a ta yadda masa ya kwata dukan mu mun san hadisin yaran sayyidina Umar ko yaran yaran ɗaya daga cikin sahabbai din nan Hatib ibn Abi Balta ko wanda suka saci raƙumi sai na Umar ya ce a bar su su tafi su zauna lafiya yunwa ce ya kalli fuskan ya ga yadda yunwa duk ya cinye su ya ce a bar su su tafi a kawo mai gidansu a yi mashi ta'aziyar kuma shi ya biya da ya bar su da yunwa har suka kai ga sata rai ne da son zuciya kawai ka ce wai an halatta zina wannan zalunci ne kuma in muna ma junanmu irin wannan wallahi tallahi har yanzu ba za mu ci gaba ba a rayuwa kuma addinin mu ba zai ci gaba ba ka san dai eh, giya yake sha ba zai fito ya ce zina halal ci wanda in ka biyu maganganunsa ya kawo waɗannan hujjojin dole bai faɗa suka bai da kawo su ba na biyu abu na biyu prof ya kawo maganar cewa a babi na darura to waɗanda suke wannan maganar ni abinda ba sani ne ba su ba san kalmar darura ne take nufi bane in aka ce darura shi ne na mutum bai da wani waye bai da wata mafita yana wani hali da bai da wata mafita dole sai ya saba wa Allah Abinda Allah ya hana sai ya yi sannan ya rayu shine ba ake ce darura to ba sani ba ko sun jahilci wannan kalmar ne prof ya maimaita darurar nan ban san nawa ba a karatu in baka san kalmar darura ba sai ka je ka ji kalmar darura mai take nufi na uku prof ya ce wannan kuma ba wai ana cewa mata su je su yi bane ice darura ce ta ba yadda za ta yi ce kuma wannan darurar ba ta yanzu ya kore ba ya ce ba ta yanzu domin za ki iya zuwa baki ci ganyen kirayi na ce ba su da shi a yanzu mata ba su da wannan dalilin don Allah ya kore kore korewa ba wannan irin zalunci ne ka ce wai ya halatta zina ya ce kar ma ki abun nan wannan darurar ba ta a irin yau ba ta a yanzu sai ya zo ya istisna'i don kila zai kore kuma bai sani ba ta yi wa akwai sai ya ce kila na bi in ma akwai sai dai ɗaiɗaiku jama'a don Allah akwai ɗaiɗaikun ko babu to an baka sani ba mu ba mu gaya maka akwai mu da muke da alaka da mata muke karantar da ainihin wato nau'i biyu ce gashi a ƙasa sai ya sake cewa ka duba fatihul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da uku jama'a kun san abin da ake koya mana anan ba fa ana koya mana karatun sarmul battar ne nan kawai ana nuna mana abin da duniyar ilimi take ciki ne yanzu cewa duk gaggawar da kake duk saurin da kake in ka faɗi magana kai marmaza maza ka faɗin da ka ciro ta kuna ganin dai gashi matsaloli ne gajajjeru yake gugutsura su madadin ya bari in ya tattara gaba ɗaya ce sadaqallahu alazim to shikenan ya shafa fati a a duk magana da ya kasa ya ce duba littafi kaza juzu'i kaza shafi kaza ingantacciya ce kaza kaza jama'a mun fahimci yadda ake yi wannan ɗabi'ar shehu usman ya koyar da duk mai karatun shi amma abin mamaki sai malaman ƙasa hausa ba su tasirantu da wannan ba kana karatun shehu usman littafin shi kafin ya faɗi maganar sai ka ji ya ce wa fil madkhal wa fi kaza wa kaza yana nuna maka duk maganar da zaka faɗa ka tabbaci ka ainihin tattali dalili to amma matsalar da take faruwa galibi mutane ƙarya suke a cikin ilimi shi yasa sai mutum ya faɗi magana an aka ce me dalili sai ya hau faɗa in abin nan da ke kanka hula ce wani ya ce alaga ta malam me yake kanka dan Allah me ya rage yawun bakin kanka ce hula ce akwai a'a sai ka hau faɗa to akwai wani abu a ƙarƙashin hular kenan mun fahimci wannan a ah, ka zo ka yi magana ka ce kaza kaza kaza aka ce ala gafarta malam a ina magana take sai ka ce tana cikin risala tana cikin bulogul maram ka huta aka je aka duba ba a gani ba aka zo malam ga risala ka buɗo mana ga bulogul maram sai ka ce to sai ka duba musu in kana gaggawa sai ka karba sai ka je gida in aka fito sai ka nuna musu a'a amma ka faɗa za a kure ka ne dama kure ka za a yi mana kai ne annabi Muhammadu annabi Muhammadu ma da ya magana ba a gaskata shi ba sai da aka tabbata Allah ne ya aiko shi ai in ba haka ba mutum nawa ne suka yi a wasu manzannin Allah ne a zamanin shi da ike ba su iya kare kansu ba ba an karyata su ba su musailamatul kaza su sajjad su wane ne amma da ya zo ya kawo dalilai da suka tabbatar da shi mai gaskiya ne sai aka gaskata shi ashe duk mutumin da zai magana jama'a ya tattali dalili ainihin akan wannan magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ya ce to zai iya yiwa ta zama ita nushra din nau'i amma ka ce kowa ya magana saboda Allah abin da ya sani wannan ya ce haram sai wannan ya ce halal sai wancan ce makaruhi wancan sai ce ba ruwana <laughs> ha ai ijma'i yana da wahala don haka karanta littafin ibnu hazm al-ihkam ka ji yace ijma'i yace sai qur'ani da hadisi ya tabbatar da magana zaka ce ijma'i dan nan ne duk musulmi in ya gano wajibi ya yadda amma ya ce matsala kawai ka tashi ka ce an yi ijima'i an yi ijma'i ya ce za ka yi haɗa malaman garinku in ka haɗa malaman garin ku malaman ƙasar ku za su haɗu ya ce duk ka kaddara ka haɗa malaman ƙasar ku sauran malaman duniya fa indiya ba malamai saudiya ba malamai ƙasar sham ba malamai togo ba malamai ghana ba malamai niger ba malamai duk ka haɗa waɗannan duk ka ɗauka ka gama haɗa su aljanu suna da malamai ka je ka yi taro da manyan malaman aljanu ko ko su ma ba ɗaliban manzo Allah bane ba ya koyar da su karatu ba suna riwaya hadisi ne to ina manyan malaman aljanu duk ka je ka haɗu da su da zaka ce al'umma annabi sun haɗa kan kaza sai ka samu aya ta alqur'ani